ba zama na tuwon da sai ba amma dai shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim man soma sai muka tsaya to za mu da daga inda muka aji insha Allah sai kulu sufa minan nasi wawaye daga cikin mutane za su rika cewa ana cewa sufa wawaye kuma ana cewa jahilai jahilai cikin mutane suna cewa ma wallahu an qiblatihim nina na ya karkatar da su daga alƙiblarsu saboda kun san ana diban baitul maqdisi nan ne inda ake diba baitul maqdisi nan ne ake diba ana ana farko ka'aba aka dibi sai an ka juya an ka koma baitul maqdisi to jahilai za su ce ma wallahu mina na jiyo da su an kiblata inda ga alƙiblar su ta ka'aba Allah ce kanu alaiha wadda dori suna da ta gare ta saboda ba su san hikimar da ta Allah subhanahu wata'ala yake jijjoya abubuwa ba yake shahe wasu abubuwa ya tabbatar da wasu abubuwa ba don haka suka cewa domin ya hikima don me an ka ba a rikila a ka'aba an ka koma baitul maqdis sai Allah ya ce kulka ce lillahi al-mashriq wal maghrib ai da gabas da yamma dan Allah ita gabas ka'aba kenan mashriqu baitul maqdis to kace dun Allah kuma duk wanda Allah ya ce abin ya an ka bi ibada ta duk inda Allah ya ce a waskanta ya an ka waskanci wannan wuri to an yi ibada ya hadi man ya sha'u yana shiryar da wanda ya so shiryawa ila siratul mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata haka dai Allah ya sanya ku ku zama al'umma matsakaita litakunu shuhada 'ala an-nasi don ku zama masu shi daga mutane wa yakuna rasulu alaikum shahidan kuma manzo ya dan mai shaida kan ku Waya kuna rasulu alaikum shahidan manzo ya zama shaida akan ku wa ma ja'alna al-qiblata ba mu sanya al-qibla allati kunta alaiha wadda kake bisa gare ta ba illa na alama man yattabi'u rasula sai don mu gane wanda ka bin manzo abinda yasa muka sa canjin al-qibla don mu gane wanda ka bin manzo da gaskiya duk inda manzo yayi yana nai, don mu gane wannan wanda shi manzon Allah ya kabi yana bi ne da gaskiya mimman yan kalibu ala aqibaini daga wanda ka juyawa ta baya ne wanda in an kai abin da bai so sai ya canza alƙibla to don haka mun ka canza ta don don ya bayyana gare mu wanda ka yi don Allah banzon Allah ya kabi lailan wani hara da maimayan kalibu ba bai da wanda ka jiwa ga zuci da da kafafu ne ya koma inda ya hito idan ba a mai wanda ya kaso ba wa in kana la kabiratan ko da yake sha'anin juyawa alqibla ha babban abu na fa la kabiratan babban abu na fa amma ba ga kowa ba illa Allah na ladina Allah sai ga wanda Allah ya shirya wa ma kana Allah li yadiya imanakum sai suka dora tambaya suka ce to an yi zama ana dibin baitul maqdisi tare da mu to wasu mu sun rasu kuma yanzu gashi an dawo ga Ka'aba to ni a hukuncin waɗancan da sun ka mutu suna dibin inda an kace a bari Allah ya ce aiwa ma kana Allah li yadiya imanakum ai Allah ba ya walakanta imanin Tun da imanin kuna yasa kun kabi to Allah bai walakanta imanin inna Allah bin nasi lalle Allah ga mutane la ra'ufur rahim mai tsanan tausayi da rahama ne kada ra ta kalluba haka hakika muna ganin jujjuyawa fuskar kafi sama sama cikin sama annabi yana daga kai ne yana dibin sama wahayi ya dibi yana ba, ina zai ga juri da ya bullo mai daga sama don ya kawo mai wahayi ya gaji da kallon alƙiblar can ta baitul maqdis gida ya kasa a mai sai to Allah ya ce mun ga Huskar kana jujjuyawa sama kana neman canji wala ni walli yannaka qiblatan tadaha wallahi za mu biyo da kai ga alqibla wanda kai ya da ita alqibla ta abin nan ta Ka'aba to yanzu walli haka jiyo da Huskar ka baro masallacin Qudus dawo da huskar ka da majidar harami wajen masallacin haramin makka wa haisa ma kuntu kuma musulmi kowane wuri kuke ko wajo hakan shadarahu ku jiyo da hoskokin ko wajen masallacin makka wa innal ladina utul kitaba lalle wa inda aka ba da tahi la ya'lamuna lalle suna sani annahu alhaqqu min rabbih a aiko wani annabi ya bar ka'aba ya koma baitul maqdis ya dawo ka'aba kuma haqqu min sun sani alhaqqu min rabbih gaskiya ne daga ubangiji sun sani cikin littafansu akwai wannan bayani cewa annabi na za a aiko zai yi wanga jiwi ya dibi ka'aba sannan ya koma baitul maqdis sannan ya sake dawowa ka'aba sun sani alhaku min rabbi gaskiya ne daga ubangiji wa mallahu bi gafila amma ya'maluna kuma Allah bai rabu kana ga abin da suke yi batun da sun san gaskiya kuma sun ka kauce mata Allah fa bai rabu kana ga abin da suke yi ba saboda haka zai musu hukunci ba kuma ka sani alil kitabi ba su mai alƙiblar ka kai kun ba ka mai alƙiblar su a abada wala ina faitan ladina utul kitaba wallahi in ka zo ma ahli kitab da kulli ayatin da kowace aya da sun kace ka kawo ko ka kawo ma ta bi qibla ka ba su ya alqibla zan ka san da sai har abada duk aya da zaka kawo duniya ka kawo ba su ya alqibla ka kun ga an ɗebe mai tsammani ga musulunta su aka ce wa ma an tabita bi in qiblatahum kai ko har abada ba ka bayan alqibla su kun ga an ɗebe musu tsammani bi addinin su kuma shi an ɗebe mai tsammani ga su bi addini nai su an ɗebe masu tsammani bi addinin su kai ala kita ba su bi alƙibla ka ba wa ma ba don bai tabi yin ƙibla ka ba ne sashin su ma bai bi alƙibla sashi yahudu ba su na alƙibla nasara nasara ba su na alƙibla yahudu haka nan na ake rarrabe to alƙibla yahudawa wannan dutse da suka azawa da alƙiblar nasara wannan abin da bulus ya ce musu wai rana tauraru ne mai ladabi yana sai kullum don haka yana so su mai da huskar su su zanka sallah sanadili ne duka son raina wai bulus an kai ya yi kwana ya yi wannan mawarki wai an kai mawarki an ganin shi wai ya ce tauraron rana tauraru ne mai ladabi mai da'a bi kullum yana gaisai. wai hasken nan da ka bubuwa wai gaisai na kai Eh, to kun ga kowane su da alƙibla ta yahudu ba su bin ba su yin sallah inda nasara ka yi wajen rana nasara ba su yi inda yahudu ka yi wajen dutsen nan wala in ta ba ta hawa on kaga duk su ka son rai suka bi to wallahi in kabbe son rasu min ba da maja aka mina din bayan ilimi wanda ya zo maka innaka idan lamina zalimin lalle kai kana cikin azalumai wallahi in kai yadda kabbi su to kana cikin azalumai su a zalumai na to kaka yadda ka bi su ga wannan zalunci wato zaluncin da aka nuna shirka su duka su mashirkai ne shi yasa kun ka ji abiya ce wa maka na min al millata ibrahim hanifan wa ma na min al mu addini ibrahim dai muka bi ba mu da ne yahudu ma bada na nasara don wa ma na min al ne shi bai cikin mushrikai aka ce wanka da jirwaye ne yahudu da nasara mushrikai na to kai ma in ka bi addinin mushrikai innaka idan da min zalimi kai ma kana cikin azalumai. to Allah da albarka sunayenka ka kare mu daga zalunci ka kare mu daga azzalumai da sha'awarsu da abubuwansu duka Allah ka kare mu da su da su, da makirsu Allah ka kare kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi wa sallam صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم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 mataba'a ga mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara mana imani da lahiya ko wani rashin lahiya da cikin jikunkunan ga mu roƙe ka Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka ƙara mana imani Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana ka buɗa mana ƙohohi na alheri ka daɗe mana ƙohohi na shari Allah ka sa aljanna makoman Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka tusaya musu Allah ka taimaka musu ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu da iya da iyali da zuriya uwayen duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa muka an sa mana addu'o'in Allah da asma'ikal husna wa sifatikal ula ka tusaya mana Allah ka gafarta mana ka gafarta matayen dukkan sa Allah ka shirya su ka kara musu imani da lahiya ka warkar da su daga dukkan ciruta Allah ka rika mana su ka wanke mana su Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannai da kannai da ɗaya da iyali da su duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka shirya maka shirya ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka kare mana su Allah ka kare mana su da albarka sunayenka Allah ka sa masu albarka ka sa aljanna makoman mu tare da su Najeriya Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka gusar da hitina da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro da hirgita Allah ka zauna da Najeriya lahiya ka shirya mahukuntanta ka kada su ga hanya Allah ka zauna da arewa lahiya ko wata hitina wadda mun ka jiya da wadda ba mu jiya ba duk ka santa Allah ka yi mana maganinta Allah ka kwaraye mana ita Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka tusaya mana ka kare mu ka kare jiha mu Allah ka kare mu ka kare jiha mu ya nan ta Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da nutsuwa ka shirya mu ka shirya mahukunta wannan jiha ta mu ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka na kwarai ka tusaya mana ka tusaya musu ka taimake muka ka taimake kowa akan mu ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu ka kare mu kuma ka kiyaye mu Allah ka sa aljanna makoma mu in kiyama ta yi Allah muna roƙonka su mai kalon suna. ka kare mu ka kare garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka taimake mu ka taimake almasira da jama'ata Allah ka kare mu ka kare almasira da jama'ata ka kare mu Allah ka kare gidajen Allah ka kare mu ka kare gidajen ka kare daya ka kare iyali ka kare zuriya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan dan makaranta Allah ka shirya su Allah ɗan makaranta Allah ka shirya su Allah ɗan makaranta Allah ka shirya su ka shirya makaranta ka shirya malaman su musamman wannan makaranta ta jawar taslim Allah ka tausaya mana ka kama mana aikin gada a gabanmu ka ba mu mataimaka na gaskiya jajantattu masu kokari Allah da albarka sunayenka ka kare mu daga sharrin kowa da kowa musamman da shi dan iblisu da jama'a ta Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai mana dagon kasa Allah kai mana magani tausaya mana Allah ka hada kan muka haɗa kan mu da mu da yan makarantar kuma ka sa mu cin mu burin mu abin da ya faɗa mu Allah ka sa mu cin mu burin mu kuma yadda kake hada mu makaranta ga Allah ka hada mu cikin aljanna Allah ka zaunar da mu lahiya a cikin masallatai mu ka shirya limamai ka shirya maman su wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tayoyin mu ka kare mu ka ba mu aljanna firdausul ala ka kare mu daga azabobin wutarka ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna